bari na je na je na kirawo tsohuwa a cewar batul juyawa ta yi da niyyar ta je kofar ɗakin tsohuwa angel ta yi ta riko hannunta tsayawa ta yi tare da waigowa ta kalli hannun angel da ta riƙe ta suka haɗa ido da juna ki jira akwai abin da nake so in jira baƙi masa idan bai ji sauki ba sai ki je ki faɗa mata rai a ɓace haris ya ce dan me zaki hana ta zuwa ta kira ta so kike mu rasa dan uwanmu baki ga halin da yake ciki ba ne? yana rufe baki dije ta ce da alama sau take ta karasa kashe shi dama ni ban yarda da ita ba ko me take da shi da za ta iya taimakon shi Angel bata tsaya sauraron su ba ko ta kansu bata bi ba Batul ta kuma kallo tare da cewa ku bani dama Jinji na kai Batul ta yi tare da kallon sa Haris ta ce tunda ta nemi alfarma mu bar ta ta jira ba amma kuma ko me ya biyo baya ke kika ja tunda kin hana a kira tsohuwa gida kai Angel ta yi tare da matsawa ta haye saman gadon da na shi ya kankame jikinsa sai kirma yake yi yana sakin ihu ga zufa duk ta wanke jikinsa duk da waye din prison din mai sanyi ce mika hannu ta yi da niyyar ta riƙo shi ya buge hannun nata alamar bai so duk ya biya birkice musu ganin ya yaki ta damar riƙe shi ya sa Haris jan dogon tsaki tare da cewa you just just wanna waste waste our time please batul go and call he tafiya batul ta sumai ta nufi kofar ɗakin tsohuwa Rafa ido Angel ta yi cikin sanyin murya mai tattare da nutsuwa da cikar kamala ta suma raira kira'ar karatun Alkur'ani mai girma. Gaba ɗaya suka bi ta da kallo sam ba su san me take karantawa ba, amma tun da suke ba su taɓa jin sautin abu mai daɗi ba, irin wanda Angel take rairawa ba. Hatta batul da ke kokarin kwankwasa kofar ɗakin tsohuwa tana fara jiyo sautin karatun da Angel ke yi. Nan take ta dakata, tamkar an dasa mata aya, da matukar mamaki ta juyo tana kallon inda suke. ba komai ya fi ɗaure musu kai ba face yadda da yi ya shiru ya daina ihun da yake yi kuma jikinsa ya daina yin girma a hankali Angel ta bude idanun da ta ɗaura su akan fuskar Danish still bai bude idanun shi ba matsawa ta kare kusa da shi sosai ta sanya hannayenta biyu tare da riƙo doguwar sumar kansa ta tattare ta zuwa bayan shi moving lips ɗinta ta yi zuwa saitin kunnen shi na dama sosai ta ci gaba da rera mishi karatun har a cikin kanshi yake jin wani irin bakon yanayi mara misaltuwa zuciyar shi ta yi sanyi kasala ta da baibaye shi hakika angel ta bar yan kallo su haris sun saki baki kamar wasu sakarkaru sai kallon ta suke yi ta kawo musu wani bakon abu da ba su taba ji ba a hankali jikinsa ya fara sakewa tamkar zai shige cikin jikinta sai faman shi yake yana fitar da numfashi da sauri sauri tana jin zafin jikin shi sosai a jikin nata saboda matsewar da suka yi a jikin juna tana jin yadda haddinsa ke bitin very fast kasa kasa da murya yake furta mata kada ta daina ta ci gaba da yi mishi yana samun sauki kamar yadda ya bukata haka ta ci gaba da yi mishi karatun har sai da ta ji temperature jikin shi ya dawo normal numfashinsa da nutsuwar shi sun daidaita tukunna ta dakata da yi mishi karatun a cikin kunnen shi zame jikinta ta yi daga nashi tare da sanya hannayenta ta dafa shoulder ɗin shi eyes ɗinta na kallon fuskar shi idanun shi tamkar na mashaya giya danish zaka iya kallon fuska ta yi maganar tana nuna mishi fuskarta cincina mata kai yayi alamar e dagowa ta yi tare da kallon su haris da ke a tsaitsaye yanda ka san ƙerarrun gumaka tsabar mamaki yasa sun kasa rufe su. kowa zuciyar shi a cike take fal da tunanin menene Angel ta karanta wa dan uwansu Danish har ya dawo cikin hayyacin shi Angel kin yi matukar ba mamaki batulce tai ta maganar a lokacin da a lokacin da ta dawo inda suke duk da ba mu san menene kika karanta mu kika karanta ma Danish a sa ba amma na yi matakar jin wani irin sanyi da dadi a cikin zuciyata sai na ji dama baki daina ba ki ci gaba da yi Batul na kai karshen maganar ta Jabir ya ce ni kaina nayi wani irin naji wani irin dadi mara misaltuwa nayi mamaki kuma ganin yadda Danish ya samu nutsuwa ya daina haukan da yake yi ya kai karshen maganar idan shi akan Danish Hanna ta ce ni ma haka zan so na san menene Angel kika karanta mishi mai daɗi. Ta yi maganar fuskar ta ɗauke da murmushi. Zan yi muku bayani amma yanzu da nishi yana buƙatar kulawar mu. Ta yi magana tana kallon su. Haris da ya yi shiru shi da Dija. Kowa na tofa albarkacin bakinsa kan irin daɗin da suka ji amma ban da su saboda tsabar kunyar da suka ji. Ga abincinsa kar ya lalace a bashi ya ce, barbin ce ta yi maganar tare da rankwafawa ta ɗauko tire ɗin ta miƙa ma Angel. Hannu biyu Angel ta sa ta riƙe handal ɗin tire ɗin a tsakiyarsu ta sanya tire ɗin ta cire jan ƙyallen. Waro ido Barbin ta yi ganin gasasshiyar kaza sai maiko take ga wani irin kamshi gefe kuma milik ce a cikin bottle mai sanyi sai wooden bolt mai ɗauke da full salad. Za ka iya ci? Ta yi tambayar tana kallon Danish. Wata iriyar narkaikiyar zufa ta gani tana kankarowa ta cikin yalwataccen suman kansa. Bai iya ba ta amsa ba, sai dai kallanta da yake yi sai lokacin Harrison tsohuwa ya samu damar bude baki ya ce bari na taimaka mishi ya watsa ruwa a jikin shi ya kai karshen maganar tare da riko da nishi Javid ya taimaka mishi suka yi mishi jagora zuwa cikin toilet ɗinsu bayan tafiyar su batul ta kalli sauran yan uwan nasu tunda jikin nashi da sauki ku je ku kwanta yadda ka san yan gudun hijira haka suka tafi sharaf sharaf kowa ya hau saman gadon shi ya kwanta ganin farfin ki tafiya yasa ta ce kefa hannu ta sa tana dan so yarda jira nake so Haris su dawo da Danish ya ci abincin shi idan ya rage ni ma in samu in dan ci lalle fa wannan yarinyar mayyar abinci ne wani irin wani irin kallon rainin wayo batul ta yi mata wanda ya sa ta kasa karasa maganar sai ka ce kin fi kowa jin yunwa Allah ya sa idan ya fito ya cinye abincin duka sai mu ga ya zaki Angel da ke zaune saman gadon Danish da ta yi zurfi cikin tunaninta ba komai ya daure mata kai ba face yanda ta iya yin karatun alkur'ani tiryan tiryan tun zuwan ta gidan kurkukun ta sha yin attempting karatun kur'ani tana gazawa sai ta rinka jin radadi a makoshinta a yau ya kamar umarni aka bata ta yi karatun haka ta rinka ji kuma ta ji ƙwarin gwiwar yin yin kira'ar kenan nan gaba za ta iya samun damar yin ibada mamaki take a kai take saman nasara akan wasu abubuwan tabbas Allah yana a tare da ita saboda kyakkyawar niyyar da ke gare ta kuma tana ji a ranta cewa akwai masu yi mata addu'a fatanta Allah ya sa dadinta idan yana a raye ya kasance ɗaya daga cikin masu yi mata addu'a saboda ita addu'ar iyaye karɓaɓɓiya ce akan ‘ya'yansu kamar yadda hadisi ya tabbatar da hakan shigowar su Haris cikin ɗakin ne ya katse mata zancen zucin nata ta ɗago tana kallon su hannayensu rike da danish jikin shi duk lemon ruwa hada su kanshi suka wanke mishi duk ta manne mishi a saman fatar wuyan shi lokacin da suka karaso saman gadon ya haye ya dan kishin gida a kanshi saman filo jikin shi duk ya sake babu kwari idanun shi alimshi abincin fa Angel ta ce mishi maganar su loli ya dan bude idanun shi akan fuskar ta da kyar ya bude bakin sa cikin wani irin murya ya ce mata I can eat anything now fa zan iya cin komai ba a yanzu you can share it voice din sa yayi low sosai da ta iya jin me yake cewa cikin rashin jin daɗin maganar shi Haris ya ce ko madarar ce ka daure ka sha na san kana jin yunwa girgiza mishi kai yayi ba zan iya ba kada ku damu kanku am okay babu wanda ya ji daɗi a cikin su sun so ko da mulik ɗin ce ya sha amma ya nuna musu cewa babu yunwa a tattare da shi sifar bin abin nema ya samu zama zaka yi a ƙasa kowa ya shiga kai hannu yana yagar naman kasar yana ci komai sai da suka bi suka lamushe bayan sun kammala haris ya zauna a gefen gadon da nashi sauran suka wuce saman bed din su suka kwanta angel martini ta koma na ta gadon hankalinta ba karamin kwanciya yayi ba da nashi ya dawo cikin su sai da dare ya nutsu tukunna haris ya bar gefen gadon da nashi ya koma na shi gadon ya kwanta zuciyarta ce ta rinka tunzura ta akan ta juya ta sace kallon shimfiɗar shi yayi bacci ko bai yi ba ƙasa jurewa ta yi a hankali ta ɗan mirgina ta juya ta ɓangaren da yake fuskanta bayan shi kadai take iya gani jikin shi na lullube da bargon da Haris ya rufa mishi har zuwa kafar shi tana kokarin rufe idanunta ta ga yana mutsu mutsu kokarin juyowa yayi da sauri ta rufe idanunta dan kar ya gane shi take kallo nutsuwa yayi a yayin da yake kallanta zuciyar shi cike fal da mamakin canza mishi da ta yi ya fi tunanin ta ji tausayin shi ne saboda halin da ya shiga wata zuciya kuma tana saka mishi cewa kada ka yarda da ita so take ta saki jiki so take ka saki jiki da ita ta samu damar kashe ka cikin sauki ta wani bangaren kuma ba karamin sanyi ya ji ba tunda ta karanta mishi wannan abin da bai san menene ba sai ji duk duniya babu abin da yake kwaɗayi ya kasance yana sauraro cikin kunnensa idan ba shi ba tunani ta yi ko ya yi bacci yanzu tana mutsu mutsun buɗe idanunta ya yi saurin rufe nashi idan shi ma bai so ta gane cewa ita yake kallo ta jima tana kallon shi da zarar ta ga zai buɗe ido sai ta rufe nata idan shi ma haka idan ya ga za ta buɗe idanunta sai ya yi saurin rufe nashi sai da suka raba dare suna wannan wasan kafin Allah ya kawo bacci barawo ya yi awon gaba da su Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren Anela a tsaye take saman darduma ta kabbara sallah jikinta sanye da dogon hijabi marun color har kasa ta sako tana kokarin yin sujjada ta ji mutum a saman bayanta ya haye ƙasa ɗagowa ta yi saboda gudun kada ya faɗo ta san bai wuce Junaidu bane ba yau ya saba yi mata haka ba a bedroom din mami ya kwana har ya san ya tako daga ɗakin mami zuwa ɗakinta a duk inda ya kwanta bacci ya ɗauke shi komin tsakiyar dare ne idan ya farka sai ya nemo ta duk inda ta shiga yanda ka san malamin duba babuga bayanta ta ji yana yi tare da ambaton doki sukuta sukuta doki sukuta sukuta yana magana yana sukuwa hada cewa momi ki tashi mu tafi yawo a hankali ta miƙa hannu ta riko shi tare da janye shi daga saman bayanta ya faɗo daga gefe saman darduma bubbuga kafafun shi ya shiga yi yana rera mata kuka daurewa kawai take yi san ba so ta ji yaron yana kuka tsananin tausayin shi take ji hannu ya miƙa ya riko casbahar ta dake ajiye saman dardumar ya miƙe zaune ya zura casbahar a saman wuyansa Allah Allah take ta kammala sallar kafin yayi tunanin ɗaukar alkur'aninta da ta ajiye a wurin da ya ɗauki casbahar kura mata ido yayi jin taki ki tanka mishi a shugube yake kiran sunanta mommy ne ki tashi mi wasan doki yayi maganar da hausarsa da bata ƙara sanona ba ya hana ta sakat da kira ta samu ta kammala yin sallar ta zauna a saman tahiya ya daura kansa saman lips dinta yana ci gaba da yi mata shagaba bayan sallar mai sallar sallar ne ta samu damar kallon shi ban san me yasa kake yi min haka ba Junaid wal Junaid why baka ga sallah nake yi ba ba na hana ka in ina sallah kana hawar min bayana ba wani kallo ta ga yana binta da shi kamar wani mai hankali a yanzu ba shekararsa biyu da rabi sai daga baya ma ta lura da rigar da ke jikinsa singlet ce ta abi ya sanya ta yi mishi yawa har kasan kafafunsa da kai cike da mamaki ta ce kai wa ya sanya maka rigar abi murmushi ya subuce mishi ni na ta hararsa ta yi ina ka ga wayen da zaka iya ɗauko rigar sa ka sanya yi maganar tare da kai hannu tana jan kumatan shi faɗa min gaskiya my baby boy ko mami ce ta sanya maka ita girgiza mata kai yayi kin tan Allah wallahi ni na ta. ina miki karya Allah ya kona bata bari ya kai karshen maganar ba ta ɗan hambare bakinsa ba na hana ka irin wannan rantsuwar ba ba a jin magana ta ko a shagube ce ai eh ni ma mu sha na ji yana yi tsaki ta ja shi yasa ba ta son Junaid yana zuwa wurin shi duk a wurin shi yake koyon waɗannan rantsarantsan marasa kan gado dole sai ta ja mishi kunne ya daina i a gaban ɗanta tunda yaron wayo ne da shi komai ɗauka yake a cikin kansa ka daina ka babu kyau amsa mata yi da to in na daina za ki kai ni wurin Angela murmushi ta sake tare da cewa da alama kana son 'yar uwar nan taka Junaid sai dai ban sanya za a yi in kai ka wurin ta ba ni ma neman ta nake yi cikin sanyin murya ta kai karshen maganar duk inda tana so sai ta ji zuciyarta ta karaya almost foye kenan babu su babu labarin su daukar Junaid ta yi a hannunta ta miƙe ta ɗaura shi saman gadon su tana faɗin ka koma bacci don Allah my baby boy bana so kai ta barna police amsa mata yi da to ya lumshe idanun shi alamar bacci zai yi kura mishi ido tai tana kallon shi ba tare da kyaftawa ba shafa fuskarsa ta yi da hannunta kafin ta zauna daga gefen gadon ta kai hannu ta ɗauki wayarta da ke ajiye saman bedsheet durowa galari ta shiga ta lalubo tsoffin fotunan su tana kallo wani hoto ta buɗe wanda suka yi su uku ranar graduation ɗinsu aka yi musu hoton a University of Hagen da ke a ƙasar Germany su uku suka yi hoton kowannensu yana a sanye cikin graduation gown sun yi matukar yin kyau Allah ya yi halitta ta farko Anila ce a tsakiyar su Benanzir ce kyakkyawar Balarabiya ta karshe kuma wata aminiyar su ce masha Allah matar akwai dare kamar ita ta kera kanta kowace da irin baiwar kyan da Allah ya yi musu sai dai kash gaba ɗayansu a halin yanzu kaddarar rayuwa ta yi silar tarwatsewar su a tsanaki take kallon hotunan nasu ta yi matukar yankewar aminanta ba za ta taɓa manta irin shakuwar da suka yi da juna ba rantsa da ta yi tana tuna musu tana tuna wasu maganganu da suka jima suna yi mata yawo a cikin kanta ɗaya daga cikin aminan nata ne ta furta su a cikin text message da ta taɓa turo mata lokacin da take cikin tashin hankali ta ce anina fa san iya jurewa ba ko gaisuwa ta bai amsawa ban san shi wani irin uba ba ne ni dai ban yi dacen iyaye ba yanzu haka da nake rubuta miki text ɗin nan ina kan ina akan hanyar zuwa airport wallahi idan na bar kasar nan ba zan sake dawowa cikin ta ba tunda yace bai san gani na anila a gaban kowa ya ci mutunci na a gaban mirs din gidanmu ya yi min korar kare hada tsine min ya yi kamar wani jahili shi bai san kaddara ba ne idan har na biye wa zuciya zan sha poison ne in mutu sosai alina ta fashe da kuka lokacin da ta kammala tariyo abin da ya faru a fili ta ce allah sarki aisha ban san aina zan ƙara ganin ta ba allah ya kare ki a duk inda kike ni shaida ce a kanki ke mutuniyar kirki ce Bana fata kaddarar rayuwa ta yi silar canja ki daga yadda na san ki. Can cikin shekar kuka Alina ta ce, na rasa Aisha saboda korar karen da mahaifin ta yi mata. Na kuma zo na rasa Binanzir duk da ita dan na san da san ranta ta gudu. Daga baya kuma na rasa mutum uku masu muhimmanci a cikin rayuwata. Jefar da wayar ta yi saman matres ta kifa kanta jikin filo junet ta ne ya jima da komawa bacci. Ta sha kuka kafin bacci ya yi awon gaba da ita. Wuraren karfe tara na safe, mami ta shigo ɗakin jikinta sanye da atamfa. Murmushi ta sake ganin yanda uwa da ɗanta suke ta sharar bacci. Girgiza kai ta ɗanyi. Jika na mai abin ban mamaki. Dama na san bai wuce nan ka gudo ba. Wurin momin taka. Bayan ka sace min rigar mijina, Allah dai ya shirya min kai. Ta kai ƙarshen maganar tare da ƙarasowa ɗakin. Gaban gadon Anila ta tsaya tare da kai hannu tana ɗan bubbuga kafarta. Dauta, baccin ya isa haka ki tashi mu je mu yi breakfast bude ido anina ta yi sun dan kumbura saboda kukan da ta sha ko daga nan busassun hawaye akan fuskarta sai mami ta dauke fuska anina wen wayaushe zaki daina kuka sai ka ce wata karamar yarinya abu kadan sai kuka dukkin mai da kanki wata sauna sai a dan bace rai a dan bace ta yi magana yayin da take zama a gefen gadon ta akan fuskar Anila miƙewa zaune Alina ta yi ba tare da ta ce komai ba faɗa min me kuma yasa ki kuka muryar ta a shi ta ce mami ki hakuri idan kuka na ya bata miki rai na san ba kya san ganin zubar hawaye na ina ba na so nake yi ba ni ma ba da so na nake yi ba sai dai wani abin ne ko na yi kokarin na danne sai na kasa idan ba hawayen na zubar ba na jin daɗi yanayin yadda ta yi maganar ba karamin kashe ma mami jiki ta yi ba riko ta riko hannayen Anina ta yi cikin nata Anila ko dai zaki dauki shawarar mahaifinki ne ki koma Abuja gidan uncle ɗinki da zama ina ganin kaman in kin koma can zaki fi samun sauki a cikin zuciyarki amma zaman ki anan san babu ci gaba girgiza kai Anila tayi mami dan Allah ku daina imin maganar komawa gidan uncle da zama ya kuke so ne da raina a halin da nake ciki ku kadai nake gani in ji sanyi a cikin raina in dai ne nesa da ku ba zan taba samun nutsuwa ba ta kai karshen maganar fuskar ta a yamutse Mami ta shammaci halin da Alina take ciki. Dama ta san zai yi wuya ta amince dai nesa da su. Shikenan ba zan ƙara yi miki zancen komawa can din ba. Ina fatan hakan zai yi miki. Jinjina kai Alina ta yi kamar alamar A. Eh. Yanzu ki tashi ki shiga tolar ki wanke fuskar ki sarkin kuka. Allah idan baki daina ba sai yaron ki yare raina ki. Gashi nan yanzu shi ma ya fara zama irin ki. Ko kallon banza mutum yayi masa sai ya fara taɓa baki zai ma mutane kuka. Marmashin gefen fuska Alina ta sake tare da juyawa tana kallon Junaid da ke kwance har lokacin wuyan shi na sanye da casbaha da ya sanya. Dariya mami ta yi don ita sai lokacin ta lura da casbahar da ke sanye a wuyan Junaid. Waye ga ɗan sarkin malamai, dariya suka yi a tare gwanin ban sha'awa. Miƙewa mami ta yi zan koma dainin, ki same ni a can ina jiran ku. Amsa mata ta yi da to mami kafin ta sauko daga saman gado ta shiga toilet. After sometimes Summe ta fito tana gyara doguwar rigar material ɗin da take jikinta. Har lokacin Junaid bai farka ba. Ta san dole yana jin yunwa. Hannu ta kai tare da ɗauko shi. Ai kuwa kamar ta tsunkule shi. Yayi ta kuka yana faɗin shi bai gaji da baccin ba. Tana dariya ta ce I'm sorry my baby boy. Breakfast za mu yi da zarar mun kammala sai ka koma baccinka. Da kyar ta samu ta shawo kansa ya daina kuka. Toilet ta shiga da shi ta yi mishi wanka. Ta fito da shi saɓe saman kafaɗarta ta naɗo shi cikin tawul gyara mishi jikin shi ta yi kafin ta sanya mishi riga da wando rungume da shi ta fito ta nufi dining table mami ta hango a zaune tana shanti kujera ta ja ta zauna tana fuskantar suna fuskantar juna da mami ta ce ɗazu ban gaishe ki ba my face love ina kwana mami na ina fata kin tashi cikin koshin lafiya fuskar mami ɗauke da murmushi ta amsa mata da cewar alhamdulillah my lovely daughter ya grandson nawa na gaina ta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 dan Allah kai mana bayani magana suke yi mishi amma san baya sauraron su ihu kawai yake yi shi kadai ya sarar da yake ji bawan Allah Allah sarki